وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وان لصادقون mun haramta wa Yahudawa abinda ‘yan yatsunsa ba su buɗe ba, kamar raƙuma da jimina, mun haramta musu kitson shanu da tumaki, sai abin da ya makale a bayansu, ko abin da yake cikin hanjinsu, ko abin da ya haɗu da ƙashi, kamar mazaunai da kubi Hakika, saboda zaluncinsu, mun saka musu da haramta waɗannan a gare kuma hakika mu masu gaskiya ne cikin abin da muka ba da labari.